tsarin ba da rancen wadda ke karkashin shirin da bankin duniyar ya bullo da shi mai lakabin acrisel domin tallafa manoma a karkarar kusa da yankin sahel da nufin dakile mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi ga tsarin noma da kiwo muhalli da kuma albarkatun ruwa na da nufin kawo sauyi mai ma'ana ga rayuwar mazauna karkara. Jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya da yankin birnin tarayya Abuja ne ke cin gajiyar wannan shiri na Akrsel, amma shi wancan tsari na ba da lamani ga manoma a tafarkin da babu ruwa a cikinsa an zaɓi jihohin jigawa da yobe ne domin ƙaddamar da shi a matsayin gwaji a cewar Alhaji Shehu Muhammad coordinator da ke kula da shirin Acrisel a jihar Yobe. Tallafin nan kuma kowace kungiya za ba ta dala dubu ashirin da biyar sai aka ce a yi pilot wato guji. Hmm. A cikin gwajin sai muka yi sa'a sai aka wari jihohi guda takwas a cikin takwas akwai Yobe da Jigawa. To sai aka ba mu kowane kuma sai kowace kuma sai aka bata kaci wota kaci mai guda biyu. Yanzu haka nan duka mun je mun zauna da dalakar gaman camomin su mun zauna da hakiman su mun zauna da kungiyoyin su mun zazzaga duk wani abin da ka kai hata mun tantance wani irin ayyukan za a yi mun tantance mutane nawa za su ci sannan kuma wannan kudi ba ruwa sannan kuma idan an ba wa ƙungiya an ba wa al'umma zai na revolving shi yasa kace revolving din ba za a ɗauke ta ba sai dai idan kun bata tafiyar ko kun karya dokar. Dr. Nura Ibrahim Kazaure da ke zaman kwamishinan kula da muhalli da lamuran sauyin yanayi na jihar Jigawa ya ce gwamnatin jihar na ɗaukar wannan shiri na bankin duniya da mahimmancin gaske. Gwamnatin Jigawa ta yi fice har lamba aka ba mu a shekarar ta wuce mu kaɗai ne jiha a faɗin Najeriya da muka ba da wuri na Google wuri naira biliyan ɗaya. counterpart funding to daga nan kuma za mu duba mu nawa za mu sake sakawa saboda wannan yana ba mu dama wato a ga cewa lallai gwamnatin da gaske take yi. Yadda project din yake ya shafi kare muhalli, ya shafi aikin gona da ɓangaren ruwa ko ina ya shafa. Ƙauyen Gamsarka na yankin ƙaramar hukumar Auyo da Dabi a karamar hukumar Ringim masu ɗimbin manoman rani da na damuna dukkaninsu a jihar Jigawa su ne za a fara aiwatar da wannan shiri da su kuma Malam Hamis Muhammad Dabi da ke jagoranta ɗaya daga cikin ƙungiyoyin na cewa. Farko an kira mu training, an yi mana business plan. Business plan ɗin nan daman ne, tsari ne da ake yi wadda za ka yi noma don kasuwanci. don kuma ka samu riba. To an mana business plan, business plan ɗin nan tun daga kan abin da za ka shuka har ya zuwa girbinsa har ya zuwa komai ɗaiɗaikunsa an tantance. an sa ma gurbin da ya kamata ka yi. Su mata da ke aikin noma da sauran sana'o'in sarrafa kayan amfanin gona na cikin wannan tsari. Suna na Hajiya jimma da bi na muna da wannan kungiya ta aikin sa saboda muna noma da gabar mu kuma yanzu ta kawo mana taimako za ta yi mana. Hajiya jimma noma mai kike ne? Noman shinkafa da sarrafa ta daga damuna har rani kuɗi na da sa ta karfi na ina yin kamar shadda ɗaya yanzu ta dafa da ina iya noma shadda uku ta kaina. Cini dai bankin duniya ya keɓe kimanin dala miliyan 700 a ƙarƙashin wannan shiri na Acrisel zuwa tsawon shekaru bakwai masu zuwa wadda aka fara aiwatar da shi bara haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohin Arewa sha tara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.